بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da haduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha biyar ne ko ashirin kai da ashirin da ɗaya ne ko juma'a da yau ashirin da ɗaya ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka umdatul ahkam a lokacin da ya gabata a baya mun tsaya ne a darasi na ashirin da ɗaya yau za mu tashi darasi na ashirin da biyu an ce kuma za mu tashi ne kan hadisi na ɗari da ashirin haka ne alhadisul 20 na al mi'a haka ne ba kwa muzakara ke ɗari da ashirin da ɗaya ko yi tufaki in ba haka ba ɗari da ashirin da ɗaya da ashirin an aisha ta radiyallahu anha qalat ما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي mun karanta wannan wato za tashi hadisi na 21 kenan 121 za mu tashi babul witri akan ce alwitru da yawa wawun kasra akan ce alwatru da yawa wawan fataha kuma duk ya halatta a cikin larabci wal fajr wal layalin ashr wal shaf'i akwai wal watr akwai wal witr babu ne da yake magana dangane da wuturi al hadith al ahadi wal 20 ba'd al mi'a hadisi na 121 an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر عبد الله بن عمر يتي وني متون ياي وا النبي تنبيه الحالن النبي نا كان منبري yace da shi ma fi salatin laili me kake gane game da sallar dare an gane ku? Matara fi salatin laili me kake gani game da sallar dare kala sai manzon Allah ya ce masna masna raka'a biyu raka'a biyu fa idza khashiya ahadukum as-subha idan mutum ya ji tsoron asbahi ya farka a makare bai yi kiyamun laili ba in yace zai yi adadi na raka'o'i alfijir zai keto bai gama ba salla wahidatan to sai yayi sallah raka'a daya fa autarat lahu ma sallah. sai ta zama wutirin abin da ya sallata kafin ta wa annahu kana yaqul kuma annabi ya kasance yana cewa ij'alu akhir salatikum bil layli witra ku sanya karshen sallar ku a cikin dare wutiri kuna fahimta da kyau anan sahabi ya ce da manzon Allah ma tara fi salatil laili me kake gani game da sallar dare to wannan tambayar ta iya ɗaukan ɗaya ne cikin ma'anoni biyu imma an yakuna su'alan anil kaifiyya wa imma an yakuna su'alan an adadin raka'at ko dai yana tambayar annabi yadda ake yin sallar dare kaifiyar sallar dare ko kuma yana tambayar annabi adadin raka'o'in sallar dare ka ko yadda ake yi daban adadin raka'o'i daban idan yana tambaya ne dangane da adadin raka'o'i sai manzo Allah ce masana masana biyu biyu biyu so ba adadi kenan biyu so goma biyu so ashirin biyu so talatin biyu so hamsin ba raka ɗari kenan wannan haka waɗansu suka ce wannan matambayi yana tambaya ne adadin raka'o'i sai manzan Allah ya ce masana masana ina fatan kun fahimta idan mun fassara shi a bisa ga tambaya ce ta adadin raka'o'i wannan na nuna sallan dare ba ta da adadi kawai mutum zai yi ta yin har ya zuwa lokacin da ya gaji sai ya wuturi da guda ɗaya daga ƙarshe ya yi bibi so biyar ya yi bibi so goma ya yi bibi so goma sha biyar bibi so ashirin almuhim in ya ji tsoron fitowar alfajir sai ya yi wuturi da mai da guda ɗaya ta ƙarshe wannan in mun ce tambaya ce da ta shafi adadin raka'o'i ina fata kuna biyarin amma idan mun ce tambaya ce ta kaifiya huwa su'alun an kaifiyati sala kaifiyatul qiyam bi hadhihi sala yaya ake yin sallar dare ba wai nawa ake yin sallar dare ke tambaya ba yaya ake yin ta sai manzo Allah shi raka biyu biyu ma'ana kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama a madadin kai hudu a jere a madadin ka yi goma gaba daya a za ka yi biyu ka yi sallama ka yi biyu ka yi sallama ka yi biyu ka yi sallama to cikin waɗannan ma'anoni guda biyu wanne hadisin yake nunawa ma'ana ta biyu ko ma'ana ta farko waɗansu sun tafi akan ma'ana ta farko waɗansu sun tafi kan ma'ana ta biyu amma akwai riwayar hadisi a cikin bukhari kuma shi wannan hadisin a babin da yake magana kan yin aski a masallaci karkashin wannan babin imam bukhari ya kawo hadisin da ke nuna cewa mutumin da ya zo cewa ya yi wa manzan Allah kaifa salatul laili da wannan sigar a nan ya ce ma tara fi salatul laili a nan kuma sai ce me kaifa salatul laili to tambaya ta zama ta kaifiya ce ko ta da darakoi ta kaifiya ce <laughs> ba ta adadin raka'o'i ba ce ba da haka sai manzan Allah ya ce raka'a biyu ake a yi sallama raka'a biyu a yi sallama su'alun an alkaifiya la an adadin raka'at to hadisin wannan ba zai ba mu adadin raka'o'i ba kenan in muna son adadin raka'o'i sai mu koma kan hadisin Aisha da ta ce annabi bai taba karawa ba a cikin Ramadan ko wajen Ramadan bisa raka'a nawa raka'a sha ɗaya shi kenan mutum ya bada adadin raka'o'i shi kuma wannan raka'a sha ɗaya nan ya bada bayanin yadda za a yi su za a yi bi a yi sallama a yi bi a yi sallama sannan a yi ɗaya ta ƙarshe ina fatan kun fahimta to ta hanyar haka ne ake haɗa kan hadisai su'alun anil kaifiya dan za ga riwaya ɗaya ta zo da alfaz muta'addida ba ka iya hukunci kan wannan riwaya sai ka tattara alfaz na riwaya din sai ka fitar da natija guda ɗaya sai ya kasance hadisin ya fa'idantar da kai cewa matambayi yana tambaya ne kan kaifiya ba adadin rakawi ba Um, kaifiya yake tambaya to tunda kaifi wannan mun gama da wannan sai manzo Allah ba shi kaifiya cewa me raka'a biyu raka'a biyu to bayanin cewa raka'a biyu raka'a biyu ake yi me yake nunawa shin yana nuna inda na yi raka'a hudu a jere dai sallama na kare yin hudu na yi sallama sannan na yi uku na yi kuskure ko na daidai saboda me to amma gashi manzo Allah ce salatul layli masna masna kaga salatu mubtada wa huwa mudaf al-layli mudafun ilayhi masna masna shine khabar dinsa ka'ida kuwa annal mubtada mahsurun fi khabarihi wannan ka'ida ce sananniya a larabci mubtada gaba daya yana faruwa ya kare ne a cikin khabar kamar ana nuna ba yanda za a yi salatul laili ta zama salatul laili sai in ta zanto masna masna لأن المبتدا محصور في خبره ina fatan kun fahimta da kyau to idan matambayi ya kawo maka wannan ka'idar ta na hau yace wannan na nuna raka'a biyu ake duk wanda ya sama da raka biyu a cikin kiyamin laili ba tare da ya zauna ya tahiya ya sallama ba yi kuskure dan al-mubtada mahsurun fi khabarihi sai ce a muna da wata riwayar daban ta Aisha da ta nuna annabi ya yi raka'a hudu bai zauna ba sai a ta hudu yayi tahiya yayi sallama ya sake tashi yayi hudu bai zauna ba sai a ta hudun yayi tahiya yayi sallama sannan ya tashi yayi uku bai zauna ba sai a ta uku yayi tahiya yayi sallama raka'a nawa kenan sallama nawa uku kuma ya tabbata cikin sahih bukhari to tun daga riwaya ta tabbata wato ta rushe wancan ka'ida ta larabci dan ba aiki da ka'idar larabci sai mu ta cigaro da hadisi wanda cigaro da hadisi sai a tattara sai a ce to me annabi yake nufi da masna masna sai waɗansu suka ce raka'a hudu a zauna ayi sallama a sake hudu a zauna ayi sallama sannan ayi uku wannan ja'izi ne amma raka'a biyu ayi sallama biyu ayi sallama biyu ayi sallama har sau biyar sannan ayi daya al-afdaliyya ne dan masna masna din da annabi ya faɗa a lokacin da aka masa tambaya arshadal ummata ila ma huwa afdalu amma aikata hudu ayi sallama ayi hudu ayi sallama sannan ayi uku fa'ala zalika lidilalati alal jawaz ya aikata haka dan yana mai halacci halacci amma yin bibi shine yafi mai afdaliya haka waɗansu malaman suka ce waɗansu malaman suka ce a laysa hu irshadun ila afdal domin afdal din sai a duba cikin raka'a biyu yi sallama raka raka'a biyu yi sallama da kuma yi hudu sannan yi hudu sannan yi uku wanne ne annabi yafi yi da yawa wanne ruwayoyi suka fi yawa a kansa in an samu wanda adadin ruwayoyi sun fi yawa a kansa to lallai shine mai afdal dan annabi ba zai kyale al-mafdul ila al-fadil ila al-mafdul ba bal yaktaru ma huwa al-fadil ala al-mafdul sallallahu alaihi wa sallam yufaddilu al-fadil ala al-mafdul hakaza sha'anhu fi kulli umurihi sallallahu alaihi wa sallam to sai aka samu ruwayoyi da suke nuna annabi ya yi hudu sannan hudu ko kuma ya yi takwas ya eh, yi tahiya sannan ya tashi ya ɗaya ya sallama ko ma ya go abin nan wato ainihin ya yi shida sai a ta shida zai sallama sannan ya tashi ya ɗaya ya wuturi da ita wannan ruwayoyin idan an tara su sun fi yawa sama da ruwayoyin da suke nuna masana masana ina ba da gumbayinta aikinsa ba masana masana da yake da rinjaye ba masana masana shine ba da rinjaye cikin aikin annabi yin kishiyar masana masana shine abin da yafi yawa cikin aikin annabi to a can afdaliya take kenan to tunda a can afdaliya take to wannan cewa masana masana me yake nunawa tunda tambayar shi aka yi faɗa eh yana nuna ja'izanci banda wannan komai yake nunawa suka ce inna ma qala zalika lil irshadi ila al akhaffi min haythu al annabi ya nuna mutane abin da ya fi sauki ne wajen aikatawa domin da kai raka abi kai sallama kai raka abi kai sallama da yace kai hudu baka zauna ba sai ta hudu kai hudu baka zauna ba sai ta hudu wanne fi saukin aikatawa eh biyu ya fi saukin aikatawa da haka manzo Allah sai yace da da ya tambaye shi kaifa salatul layli sai yace masana masana lidilala ila al akhaf ina fatan kun fahimta amma lalil dilala ila al-afdaliyya al-afdaliyya tana cikin kishiyar masana masana amma idan kai masana masana ya halatta sai dai kuma ya fi saukin yi sai dai kuma abin da ya fike da fifiko kishiyar masana masana ina fatan kuna fahimta da kyau wato kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallolin dare ala kayfiyatin mukhtalifa sannan kuma da yace ij'alu akhir salatikum bil layli witran wannan ya nuna karshen abin da ake yi da daddare shine mai wutri cewa kuma yadda wutri shine karshen abin da za ku yi umarni ne daga annabi me yake nuna wa wajibci ko mustahabbanci ban ji ba a ka'ida umarni na wa fa'idantar da wajibci amma nan ba wajibci yake nuna ba yanzu idan na yi wutar ya halatta in yi wani rakawoyin daga baya idan kun ce wajabci ne bai halatta bayan na yi wutar in zuwan kara wani abu kuma ya tabbata annabi ya yi wutar kuma ya zauna ya kara raka a biyu a zaune bayan ya yi wutar ina fata an fahimta sai da yi waɗansu adadi na sallarsa sai ya yi wuturi bayan ya yi wuturi ya yi sallama sai kara raka'o'i ibi a zaune tunda ita kiyamul layl ya halatta kai a zaune ya halatta kai a tsaye ya halatta kai dogon karatu kana daga zaune sai in za ka yi ruku'i ka kusa yin ruku'i sauran aya uku sannan sai ka miƙe kai aya uku sai ka yi ruku'i wannan ana magana in kana yi kai kadai ko ba haka ba ko da yake ko da liman ne idan yayi zai kiyama a zaune sai ma mu duk a zaune amma da mutum yi wannan sai a ce a kawo sabon addini saboda mutane ba sa karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi idza salla qiyaman fa sallu qiyaman ajma idza salla qu'udan fa ah, ajma'ina kaga ya nuna cewa in yayi sallah in limami zai sallah a zaune to ku ya zaune in zai ya tsaye ku ya tsaye ina fata mun fahimta amma zai dan liman yazo qiyamul layli ya tsaye a zaune kam ai ta rana suka tilawa sa kawai a zaune lalle wannan kan jama'a za su ci bilis da yawa domin kowa wannan qiyamul laylin ba zai ki zuwa ba to wannan duk abin da yake nunawa shine halacci dan a nuna a cikin shari'ar manzon Allah akwai yalwa in mutum ya kasa yin wancan ba zai kasa yin wancan ba in mutum ya kasa yin wancan ba zai kasa yin wancan ba amma dai abin da yake mustahabi wanda aka fi so shine idan mutum zai yi wuturi ya bari shine karshen abin da zai yi amma idan bayan ya yi wuturi ya ji karfin zai iya yin waɗansu adadin ko ya zo ya ƙara matukar bai wuce adadin da annabi ke babu laifi a kansa ma uka min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi yustadallu bihi ala anna salatal layli rak'atan rak'atan bila ziyadatin wala nuqsan wannan na nuna qiyamul layli raka'a biyu raka'a biyu ake yi ba ƙari babu rage to amma wannan nuni da yake yi ba nuni ne na wajibci ba kamar yadda muka faɗa ko na biyu annal witr yakunu akhir salatin layli liman wasu min nafsihi bil qiyam ana son wutri ya zanto shine karshen abin da mutum zai cikin dare ga wanda ya samu tabbas game da kansa cewa zai iya farkawa ya yi a ƙarshen dare din so ake ka yi shi a ƙarshen dare haka aka fi so irin alfijir ya kusa ketowa da minti ah, talatin ko ashirin lokacin ake son kai wuturi amma in kana da tabbas din farkawa wanda ko ba da tabbas din farkawa yana yin ya yi kayansa bai laifi ba na uku anna waqtal wutri yantahi bi tulu'il fajr lokacin yin wutri yana karewa ne zaran alfajr ya keto na hudu al-afdalu witra ya kunu yakunu da salati shaf'in abinda ake so ba a yin wutri sai an yi shafa'i fa shafa'in qabla al-wutri huwa sunna a fara yin shafa'i kafin wutri shine sunna wal iktisaru fil wutri ala rak'atin wahidatin lam yataqaddamha shaf'un ja'izun idan ko mutum ya ga dama zai iya yin wutri raka'a daya ba tare da shafa'i ba kuma ya halatta yana ba da fahimta faqad jaa fi hadisi abi ayyuba marfu'an ya zo cikin hadisin abu ayyub al-ansari hadisi ne daga manzon Allah wa man sha'a autara bi wahida manzon Allah ce wanda ya ga dama zai iya mutiri da raka daya ina fata an fahimta wannan hadisi rawahu abu dawud wa nasa'i wa sahahahu ibn hibban wal hakim hadisi ne sahihi wa saha an jama'atin min as-sahabati annahum awtaru bi wahidatin min ghairi taqaddumi naflin qablaha ya tabbata daga waɗansu sahabbai sun yi wuturi da raka'a ɗaya jal ba tare da sun gabace ta da yin shafa'i ba na biyar ijabatu sa'ili ala mashhadin minan nasi li ta'mimil fa'ida ansa da annabi ya baiwa mai tambaya a gaban jama'a ba tare da ya shiga shi gefe guda ba ya nuna wannan amsar da aka bayar ba shi kadai ta shafa ba ta shafi dukkan jama'a na shida istihbabul wutri wutri mustahabbi ne wa qad qila bi wujubihi wadansu malamai sun ce wajibi ne kamar yan mazhabar Abu Hanifa sun ce wutri wajibi ne suka ce abinda suka dogara da shi manzo Allah ce al wutru haqqun ala kulli muslimin suka ce tunda ya ce haqqun ala kulli muslimin ya zama wajibi kenan kuma suka ce annabi ya ce inna Allah zadakum salatan hiya al wutru fa hafizu alaiha Allah ya ƙara muku wata sallah sunanta wutri ku kiyaye ta suka ce wannan duk ya nuna wajibi ne amma gaskiya ra'ayi mafi karfi cikin ra'ayoyin malamai shine wato a wuturi ba wajibi bane ba mustahabbi ne mai karfi an gane ko ce sunna ce mai karfi amma ba wajibi bane ba idan mun ce wajibi ne mun abin nan ba ba dalilin ke nuna wajibi ne Ali bin Abi Talib da kansa ya faɗa cikin riwayar Nasa'i yace wuturi da kuke ji da gani laysa bi hatmin ka hay'ati salati maktuba ba wajibi ba ne irin yadda sallah ta wajibi zai ke wajibi Ya ce na hu sunnatun sannaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haka ali na bi talibi ya faɗa ba samu kuma da ya saba masa cikin sahabbai ba sai ya zanto kal ijma'a au ijma'un sukuti wato ijma'i da ake kira al ijma'u sukuti sahabi ya faɗa abu ba a samu wanda ya saba masa cikin sahabbai ba sauran ko da ba su ce su ma ra'ayinsu kenan ba shiru din su na nuna goyon bayan abu da in ba su yadda ba za su faɗa kun gane na shida istihbabul wutri wa qila wa qad qila bi wujubihi haka ne ko warrajihu annahu laysa bi wajib zance mafi inganci wutri ba wajibi bane lakinnahu min afdal tatawwu'at sai dai yana cikin mafi fitan tatawwi li kasrati nusus fil amri bihi wa fadlihi wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lam yasrif fi hadarin wala safar yace sai dai a hadisai sun zo da suke nuna falalarsa kuma annabi bai taɓa warin sallan wuturi ba ko a halin tafiya ko a halin zaman gida alhadisu sani wal ishirun ba da mi'a hadisi na ɗari da ashirin da biyu an aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga aisha ummul mominin allah shi kare da gare ta kalat ta ce min kullin layli qad autara rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil layl wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahari tace annabi yayi wutri a kowane bangare na dare shine min kullin layli daga kowane yanki daga cikin yankunan dare kad autara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya taɓa yin wuturi min awwalil layl a wani lokacin ya taba yi a farkon dare wa awsatihi ya taba yi a tsakiyar dare wa akhirihi ya taba yi a ƙarshen dare fantaha witruhu ila sahari witrinsa ya taba karewa zuwa ga sahar wato yana gamawa alfijir na ketowa shine lafazin as-saharu akan ce as-saharu bi fathil ha akan ce as-sahru bi iskanil ha dukkanin su ya halatta cikin harshen larabci ba ko na annabi ba da aka ce menene illa ala lutun najjaynahum bi sahar bi sahar kaga ne shine kuma al asharu fil wa bil asharihum yaghfirun yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisail al sahar al ashar jam'in sakin shine hasken al fajr an gane wannan wannan na nuna annabi na yin wuturi a cikin kowane bangare na dare al hadith al-thalith wal 20 ba'da al-mi'a hadisi na 123 ana aisha ta radhiyallahu anha qalat an karbo daga ummuna aisha Allah shi kare da gare ta tace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli min al-layl thalatha ashrata rak'a yutiru min zalika bi khamsin la yajlisu fi shay'in illa fi akhiri tace annabi ya taɓa yin wutiri a ya yi min al-layli ya yusalli min al-layli kai ya taɓa yin sallan dare da raka'a goma sha uku yutiru min zalika bi khamsin yi wutiri da raka'a biyar la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha bai zauna ba sai a karshen ta biyar din wato raka'a nawa nawa yake nan? ya yi raka nawa ne sannan ya zo ya yi biyar don ka raka takwas idan aka kara biyar ba sun zama sha uku ba ya yi raka a takwas a sallan dare ta hanyar biyu biyu biyu ko kuma ta hanyar hudu hudu ya yi hudu ya zauna ya yi hudu ya zauna da zai wuturi sai ya raka nawa biyar bai zauna ba sai a ƙarshen ta biyar ya ta hiyaye sallama ya halatta in kaga dama kai haka don ga hadisi kan wannan kun gane da kyau iya ruwayar Aisha annabi yana karawa akan sha ɗaya amma sun yi sabani kan wannan kan wannan ƙarin da ya kai sha uku akwai riwayar da ta nuna wannan ƙari da ya kai sha uku Aisha ta lissafa bin raka'atayn al ne akwai raka'o'i guda biyu da manzon Allah ke bude qiyamul layl da su yakan yi su gajeru dan su zanto mabudi na qiyamul layl to riwayar da ta ce sha ɗaya bata kirga da wannan guda biyun ba riwayar da ta ce sha uku an kirga da su an fahimta ko waɗansu suka ce a'a yana ihtimalin ya zanto cewa ta kirga ne da raka'o'i guda biyu na bayan sallar isha'i wanda yake nafila ce in annabi ya sallar isha'i yakan bi bayanta da raka'o'i guda biyu to tun da duka ya biyo bayan sallar isha'i ne sai ta hada da raka'a goma sha ɗaya na kiyamun laili an hada sun zama nawa sha uku kenan waɗansu suka ce a tana kirgawa ne da raka'atan alfajiri kun gane da kyau tana kirgawa ne da raka'atan alfajiri ga a sha ɗaya na ƙiyamun laila ga ta tanil fajr yan jirga sun zama sha nawa sha uku to da wannan ne bayanin ke zama sha uku ka kaga haka wannan na nuna hadisin sha uku bai ci karo da hadisin sha ɗaya ba ƙarshe dai ƙiyamun laila ɗan raka a sha ɗaya ce amma yaya aka yi a wata waya aka ce sha uku saboda kaza saboda kaza saboda kaza shine waɗannan maganganu guda uku kun fahimta ko to um akwai tambayoyi da ya kamata mu yi wa kanmu tambaya ta farko mai muhimmanci akan ce qiyamul layl ayi shiru ko salatul layl ayi shiru kuma akan ce wutri ayi shiru kuma akan ce shafa'i da wutri me bambanci tsakanin waɗannan kalmomin na yi qiyamul layl na yi salatul layl na yi wutiri na yi shafa'i da wutiri ba mu da matsala game da kiyamun laili ba mu da matsala game da salatun laili ba mu da matsala game da tahajjud matsalar ita ce in ce na yi wutiri ko in ce na yi shafa'i da wutiri kuna fahimta da kyau to shi wutiri tun da bangare ne na kiyamun laili wani lokacin sai annabi ya ambace shi yana nufin duka kiyamun layl da haka idan kace na yi wuturi kana nufin kayan mai kiyamun layl gaba ɗayanta amma shi wuturi din ita ce raka'a wadda take mara ta ƙarshe guda ɗaya ita ce wuturi din to amma kasancewar mafi rinjayen hali annabi ya yi ta ne tare da shafa'inta shi yasa in an ambaci wuturi din shafa'i ya shiga ciki sawa'un ka ce shafa'i da wuturi ko ka ce wuturi ka yi silu to shafa'i ya shiga ce amma asalin wuturi din ita ce raka'a guda ɗaya ta ƙarshe. kuma abin da ke nuna annabi ya sanya wannan wuturi dan ya ce man arada an yutura bi tis'in fal yaf'al ومن أش... ومن شاء ان يوتر بسبع فليفعل ومن شاء ان يوتر بخمس فليفعل ومن شاء ان يوتر بثلاث فليفعل ومن شاء ان يوتر بركعه فليفعل ya nuna wanda ya ga dama ya yi wuturi da raka'a nawa tara wanda ya ga dama ya yi da bakwai wanda ya ga dama ya yi da biyar wanda ya ga dama ya yi da uku wanda ya ga dama ya yi da daya idan aka ce ka yi wuturi da raka'a tara a cikin menene wuturi ta taran guda takwas din menene shafa'i tun da bibi ne a da juna amma sai annabi ya ambace su da suna mai wuturi gaba ɗayan su su duka kuna fahimta da kyau dan idan mutum bai fahimci wannan ba sai ya rikice wani lokaci ya je can hadisi ya ce kaza a ce ya za a ce wutri raka uku ya za a ce wutri raka biyar ya za a ce wutri raka bakwai ya kuma za a zo wani lokacin a ce masa shifa ido wutri ya kuma za a haɗe su wani lokaci a ce lele a yi shiru ina fatan kuna fahimta da kyau wato dai ita wannan sallah ta dare abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shine wata rana yakan yi raka'a sha ɗaya shine mafi tsawon abin da yayi mafi wato adadin da ya fi kowanne yawa wata rana ya raka a tara wata rana ya bakwai wata rana ya biyar wata rana ya uku kuma ya nuna a iya yin ɗaya idan mutum zai raka a sha ɗaya yana da sufa biyu da zai raka a sha ɗaya ko yi biyu biyu so biyar sannan sai ya guda ɗaya ko yi hudu ya sallama ya yi hudu ya sallama sannan sai ya uku cikin wannan guda biyun duk wanda kai yayi idan za ka yi raka'a sha ɗaya idan mutum zai raka'a tara yana da sufa guda biyu ko yi biyu ya sallama yi biyu sallama har so hudu sannan sai kawo ɗaya ka gaba raka'a tara ba kenan in ya ga dama kuma ya raka'a takwas gaba ɗaya a jere ba zai zauna ba sai a ta takwas ya zauna ya sallama ya zauna ya tahiya ina ba don kun fahimta sannan kuma sai tashi ya kawo raka'a daya sai zauna sai ya tahiya ya sallama ya halatta kuma hadisi ya nuna haka ba zai sallama ba ba zai sallama ba idan ya ga dama zai bakwai ita ma bakwai din in ya ga dama zai raka biyu ya sallama ya raka biyu ya sallama ya raka biyu ya sallama har uku sannan sai kawo daya in ya ga dama ya raka a shida sai a ta shida zai zauna ya ta hiya ba zai sallama ba sannan sai ya tashi ya kawo guda ɗaya ta bakwai ya yi tahiya sai ya sallama idan mutum ya ga dama ya a uku to a uku ko dai ya yi guda ukun gaba ɗaya a jere sai a ta uku zai zauna ya tahiya ya sallama ya halatta ko kuma ya yi biyu ya sallama sannan ya tashi ya kawo ɗaya ya sallama ya halatta da hadisi ya nuna waɗansu malaman suna ambatar cewa kuma ya halatta ya yi biyu ba zai sallama ba sai ya tashi ya kawo ɗaya ya tahiya kuma sannan ya sallama to amma wannan riwaya ce marjuha tsakani da Allah hasalan ma dai ba riwaya da take nuna ta karara sai dai a ce istinbadi aka yi amma ba nassi na hadisi ba da haka dama daga cikin malamai suka jefar da wannan to duk a wannan tsarin in kai kiyamul laili ya halatta kowane ɗaya cikin wannan to kuma a cikin kiyamul laili akwai addu'a ta wutri wutiri da ake yi na kiyamun laili a alkunut ka nake son ce akwai alkunut da ake yi a cikin wutiri an karshe ka'idan alkunut da ake a wutiri a cikin kiyamun laili a cikin ramadan ko wajen ramadan ana yin sa ne bayan an kammala karatu kafin a tafi ruku'i kuma annabi bai yi shi kullum ba wata rana yi wata rana ki kuma yin haka din wata rana ayi wata rana a ki shi yafi dacewa da sunna sama da yi kullum kullum ina fatan kuna fahimta da kyau amma alqunut wanda ake yi bayan dagowa daga ruku'i kafin a tafi wannan kafin a tafi sujada alqunut ne na annawazil wana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na farilla yayin da liman ya kare raka ta karshe yayi ruku'i ya dago daga ruku'i kafin ya tafi sujada sai ya karanta shi kuma zai karanta a bayyane ko da karatun sallan sirrance ake yi mamu kuma suna cewa amin kun gane ko amma alqunut na wutri ana yin shi ne kafin a tafi ruku'i wannan shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abinda ake bukata addu'a sakar ta yi tsawo da yawa don bai kamata ba misali a raka'ar da mutum kila ya yi minti biyar a cikin raka'a ɗin wajen karatun ƙur'ani ya zo addu'a ta alkunud ya wajen minti goma ko minti goma sha biyar don me muhimmanci tsakanin addu'ar wannan da karatun ƙur'anin ana magana akan abin da ya dace da sunna ba abin da yawanci mutane suke ko kuma suke so a yi musu ba kaga yawanci mutane da suke zuwa kiyamul laili masallaci su ba wai fa burin su wannan doguwar sallar da ake ba waɗansu burin su wannan addu'ar baya jin me ake cewa na cewa amin amin din nan yana haka to wannan ita ce bukatar ko da bai samu ba inda ya samu wannan raka'a ta karshe kuma wurin amin amin to yana ganin ya dace kuskure ne kuskure ne karatun qur'ani shine qiyamul layl din dan shi shine ma ruhin sallah shi karatun qur'ani shi yasa aka ambaci sallah da suna qur'ani wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kuma aka ce umma ta yassara min al-qur'an ana nufin tsayewar kanta karatun shi yasa Allah ce warattil qur'ana tartila shine babban abin da ake so mutum ya dandane shi lokacin da yake karantawa ko ake karanta masa yana ci tunda manzon Allah ya nuna dukkan mutumin da Qur'ani ya shagaltar da shi bai roƙe ni ba to zan ba shi fiye da abin da nake baiwa wanda suka roƙe ni hadisi ne kudusi ya Allah madaukakin sarki faɗa man shagalahu alqur'ani an dhikri wa mas'alati a'taytuhu afdala ma uti sa'ilin ina imam shatibi yace wa man shagala alqur'ana anhu lisanahu ينل خير أجر الذاكرين مكملا ومن شغل القرآن عنه لسانه ينل خير أجر الذاكرين مكملا dukkan wanda Qur'ani ya shagaltar da harshen sa har ma bai roki komai ba za a bashi sama da abin da aka ba wanda suka yi roko din kaga ba wai wannan doguwar addu'a ce ba ruhin kiyamul laili ruhin kiyamul laili shine me wannan karatu da za a yi na alqur'ani to amma akan sami wato abubuwa sai ka ga waɗansu lokaci liman sai biya wa mamu wanda ko ba haka ya kamata ba kamata ya tsaya kan sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الحديث الرابع والعشرون بعد المئة ko da ke babi ne ko yace babu zikiri aqiba salati babin da yake magana dangane da yin zikiri bayan an yi sallah dab da gama sallah الحديث الرابع والعشرون بعد المئة حديث ندريد عشرين دهدو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karɓo daga Abdullahi da Abbas Allah shi kare da gare su shi da mahaifinsa yace ɗaukaka sauti da yin zikiri lokacin da mutane suka kammala sallah ta farilla kana ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kasance ana yi a lokacin manzon Allah wato da zaran an yi sallama sai sahabbai su rika ɗaukaka sautin su da zikiri wannan astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zalla ikram da kabarbari ana ji suna yi amma ba wai suna yi a jere ba wancan nayin nashi wancan nayin nashi wancan nayin nashi za a ji masallaci gaba daya ya dumu abdullahi da abba ce haka ya kasance ana yi a lokacin manzon Allah qala ibn abbas Abdullahi dan zai ce kuntu a'lamu idan sarafu bi zalika idza sami'tu kan gane sahabbai sun kammala sallah idan naji wannan sautin na kabarbari da ake yi bayan wato ya nuna cewa yana ji tun yana yaro dan karami lokacin bai ba ma ba ya zuwa dan ayi sallah da shi din ko kuma yana daga baya ko ya zo a makare ko ma yana waje bai zo ba sallah amma yakan gane an kammala sallah a masallaci in yi zuwa nan kabarbarin waɗansu malamai sun yi ƙoƙarin su kafa hujja da wannan hadisin bisa ga cewa ashe yara ba sa shiga sahun gaba to amma a cikin nan me yake nuna haka <laughs> wai suka ce tun da ya ce ina ji idan sun kammala sallah wai ya nuna kenan yana sahun baya ina wannan irin wa fi lafdhin ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير a wani lafazi abdullahi da abu ce ba mu kasance mana shaida kammala sallar manzon Allah ba illa bi takbir sai ta hanyar yin kabbara muttafaqun alaihi abin da yake nufi da yin kabbara shine sallah wannan azkar da sahabbai ke yi ma yu'khaz min hadis abin za a koya cikin wannan hadisi na farko استحباب الذكر بعد الصلاة لما فيه من الفوائد الجليلة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مستحبانشن yin zikiri bayan sallama bayan sallah saboda abinda hakan yake kunsa na fa'idoji masu girma da kuma yin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba a son da mutum ya yi sallah kawai ya kasance ba zai yi zikiri ba zai yi zikiri to amma zai lizinci abinda manzan Allah ya koyar mutum na yi an gane ko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم المعوذتين da sauransu subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar wato na farko subhanallah 33 wannan ma 33 wancan na karshe 34 ko kuma kowanne 33 uku na karshe la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir ko kuma kowanne ashirin da biyar biyar ko kuma kowanne goma goma duk wanda kai sunar manzan Allah ta tabbata da shi da wani lokacin kana da sarri wani lokacin baka da sarri in kana da uzurruka zaka je wani wuri sai kai goma goma ba sai kai talatin talatin subhanallah subhanallah goma alhamdulillah alhamdulillah goma allahu akbar allahu akbar goma na ya halatta akwai hadisi akai ba ta akai dole kullun talatin talatin ba ko yau kai wannan talatin talatin wata rana ashirin da biyar biyar wata rana na 33 talatin da uku talatin da uku talatin da uku wanda rana ashirin da biyar biyar wata rana goma goma an gane ku a goma na ƙarshen za a ce la ilaha illallah ba za a fata ba goma goma ba la ilaha illallah da wallahi shirikal huwa cikin ta an fahimta ku. to wannan shine zikirin da ake nufin mutum yayi bayan sallah wani lokacin a ambace shi da suna addu'a in kun ji an ce an yi addu'a bayan sallah ta farilla to ana nufin karanta waɗannan azkar din wato wa ibada kenan ba du'a mas'ala ba kamar yadda muka sha faɗa a wannan lokuta ashirin da biyar biyar shi ma babu la'ila ilaha illallah da wala shirka lahu a cikinsa. mai la'ila illallah da wala shirka lahu shine idan kai talatin duk uku duka waɗannan to sai ka cika na ɗari da la'ila illallah da wala shirka lahu amma kaga kana da dama kuma kai uku subhanallah walhamdulillah uku idan ka zo wannan na hudu Allahu akbar kai 34 kaga ya cika dari nan ma babu la ilaha illallah da wala sharika lahu ciki ina fatan kun fahimta dukkan waɗannan su ne zikirai da ake so mutum ya lizinta kuma lokacin da ake yin su ba gaggawa ake ba ka san mutanen masu komai namu da gaggawa ne subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah dan Allah in kai aka yi wa wannan zaka biya <laughs> tsakani da Allah me naka na gaggawa lada fa kake nema subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah cikin kwanciyar hankali walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar bil waw ko bidun al waw alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar amma Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan ya zama ya zama wasa ke ya kai kanka baka san nan gaggawa idan ka gama sai ka tafi ina kuma shikenan ba sai ka gama kuma sai ka zo ka zauna ai ta hira sauri ba wurin zuwa an gane ko to idan mutum yana yin waɗannan zikirai ta hanyar lafazi mai kyau ta nuna ladabi ga ubangiji bakinsa na furtawa zuciyarsa na hango ma'anar abin da baki yake faɗa to wannan shine ke raye zuciyar mutum allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulub wannan shi ke raye zuciya kuma shi ke korar shedan mai yin sa za ga yana cin nasara akan shedan sama da yadda shedan ke cin nasara akan sa za ga yana yakar san zuciya za ga yana yakar abubuwa da dama zikiri ba karamin makami bane a wurin mumuni idan mutum ya yi sai yadda sunna ta koyar ba yadda sa yake so ko kuma yadda ake a garin su ba kasan da an ce zikiri sai mutum ya dauki falalan zikiri to sai je ya tsara zikirin sa da kansa kaga wannan yadda ransa yake so kenan ko yadda ake a garin su in an tambaye shi kaifiya na azkar na manzon Allah ba zai iya yin bayani ba kaga wannan kuskure ne na biyu an yarfa azzakiru sautahu bizikri mai zikirin na iya daga muryarsa lifilihi sallallahu alaihi wa sallam wa fi'li ashabihi ana nufin anan bayan sallah ta farilla dan annabi yayi sahabbai sun yi amma daga muryar da ba zai yi yawa ba an gane ko don da aka ce sahabbai na daga murya ba a nufin daga muryar da kamar kana kiran na nesa don yanzu misali idan na ce na daga murya أما أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت سلام ومنك السلام تبارك يا الجلال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي له كون ya zama abu da yadda zikiri kenan wai sai mutum ya Allahu can da karfi musamman ya ga wani mai gemu ya wuce wai ya baka haushi kai ne ko dan maki Allah ka ji ka ji an ambata to kaga wannan ba a san wannan ba a san wannan sahabbai suna irin wannan manzon Allah ce musu ayyuhan nas arbiu ala anfusikum ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba yace ku sauƙaƙa wa kanku wanda kuke kira ba kurma bane ba wanda baya nan bane innal ladhi tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi kusancin Allah tare da ku ya fi kusancin dabbar da kuke kai da ku ma'ana baya maga daga murya haka da haka karka fahimci daga muryar da Abdullahi da Abba yake nufi a nan gurin shine irin wanda mutanen mu suke ba shi yake nufi ba na uku ya hatamilu an yakuna ibn Abbas saghiran lam yahdhur al jama'a hadisin na nuna zai iya ɗaukar ma'anar kamar abdullahi dan abbas yana yaro ne bai kai lokacin da yake halartar sallar jam'i ba sai dai ji fa sami'a sautahum bit tahlil wa huwa kharij al masjid sai ji sai wa huwa kharij al masjid sai ji sautin su da suke yin halala lokacin shi yana wajen masallaci wa yahtamilu annahu yahduru al jama'a zai iya ɗaukar ma'anar kila ya halarci jam'i din lakin sufufu ba'ida sai dai sahu suna da yawa shi yana sahun da yake na ƙarshe walaysa hunaka muballigh babu wani mai isarwa wannan ya nuna ba sa yin tabligi kenan in akwai ihtimalin sautin liman na kai wa sauran to dan haka fa kana la ya'lamu bin qada'i salati nabi baya gane annabi yayi sallama saboda sahuna can baya shi yana baya annabi zai sallama annan bai ji ba kuma babu wani wanda ya daga mutane sai in ya ji an fara wannan kabarbarin sai ya fahimci an yi sallama sannan sai ya sallama kun gane fa kana la ya'lamu bin qada'i salati nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi sama'i tahlil min as-sufuf ula har sai in ya ji hailala daga sahun farko sannan ya gane الحديث الخامس والعشرون بعد المئة أن الراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملا علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد wa huwa ala kulli shay'in qadir allahuma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal minkal jadd an karbo daga warrad shi warrad kamar yantaccen bawa ne na mugira ibn shu'ba mugira bin shu'ba kuma yana cikin sahabban manzon Allah qala warrad yace amla alayya al-mugira ibn shu'ba mugira ibn shuba yayi min imla'i imla'i shine in rika karanta abu kana rubutawa yayi min imla'i yayi min shifta fi kitabin ila muawiya dangane da wata wasiƙa da yake son ya aika wa muawiya yana faɗa ya umarce ni ne yana rubutawa wannan ya nuna farkon musulunci ba a sakaci da ilimi hatta bawa ana koyar da shi ilimi ya iya karatu da rubutu ba yanzu ba da za ga mutum ɗa cikakke ɗan shekaru arba'in hamsin sittin ba karatu ba rubutu an shekara sittin ba izifi sittin kuma babu naira sittin a ga lamari ya lalace wato ya nuna hatta bayi ana koya musu karatu da rubutu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktuba abinda yake min shifta in rubuta cewa manzon Allah ya kasance yana fada a ƙarshen kowace sallah ta farilla la ilaha illa inna azabi lasidid ashe dan Allah ya baka ni'ima ta dukiya sai ka ce alhamdulillah kawai kai shiru kai alhamdulillah amma ba zakka ba taimako ka gode baka gode ba baka gode ba baka gode ba dan in an yi ni'ima in za ka yi godiya sai ka yi ta bangalori nawa uku amma in za ka yabo ubangiji dan girman mulkinsa wannan za ka yi ko da ya baka ni'ima ko bai maka ba amma in godiya za ka yi fi muqabilin ni'ima to dole ya kasance an an yasdura shukuru min hadhihi al-mawadi' ath-thalatha ina fatan kuna fahimta da له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت لفظ اللهم lafazin asalinsa ya Allahu haka yake to da aka cire ya daga farko sai zanto Allahu kaɗai, to sai aka ce to me zai nuna ya tana nan a wurin cire ta aka yi sai aka ce yu'awwadu anha bil mimil mushaddada a wakilce ta da mimun mai shadda amma a sa ta a ƙarshen kalma a madadin a farkon kalma sai zanto me Allahumma daidai yake da me ya Allah shi yasa ga ka'idar larabci ba a haɗa ya din da kuma mimul mushaddada ko dai ka ce ya Allahu kaɗai ko ka ce Allahumma kaɗai amma idan ka ce ya Allahumma sai a yi maka dariya dan jama'ata bainal badali wal mubdali min ka hada tsakanin abu da makofinsa to in ko an ce ga abu ya zo da kansa me ya amfanin kawo makofinsa kamar ka hada alwala da me taimama lokaci guda ba hada alwala da taimama lokaci guda ko dai ayi alwala in ba a samu sukuni ba ayi me taimama an gane ko to amma suka ce ana yin haka idan larura shi iriya ce ka san jazul shu'ara ma la yajuz li ghairihi a larura shi a zance wanda yake waƙe ne babu komai kamar yadda wani ce inni idza ma hadathun alamma aqulu yalla humma yalla humma suka ce wannan barura ce shi'iriya ce la kasu alai ina ba da fahimta da suke karanta nahu sun san me nake nufi sai kuma Allahumma la mani lima ataita la mani ba mai hanawa lima taita game da abin da ka bayar wala mu'tiya ba wanda ya isa ya bayar lima mana ta dangane da abin da ka hana wala yanfa'u zal zaljaddi minkal dukkan wani zaljaddi ma'abucin girma la yanfa zal min kal jaddu wato girman sa ba zai amfane shi ba a wurin ka ba wani ma abucin girma da girman sa zai masa amfani a wurin Allah ina fata an fahimta ba wani ma abucin girma da girman shi zai kare shi daga azabar Allah in ba yayi imani ba in ba yayi aiki na al aljad ana nufin girma wa annahu ta'ala jaddu rabbina sannan aljaddu ana nufin kaka wato baban baba shine aljaddu a larabci ko girma ko kaka amma idan an ce aljiddu ana nufin kokari da himma da kwazo na karanta mana cikin tafsiri suka ce bijiddin la bijaddin kullu majdin wa hal jaddun bila jiddin bi mujdi wata magana ce ta hikima bijiddin da kwazo ne la bi jaddin ba wai da kakanka ba kullu majidin dukkan wani girma da ya kamata ka samu da kwazan ka samu ba dan ka ba za ka samu ba wai dan kakanka ne wani ba shine ce wa hal jaddun bila jiddin bi majid yo kaka kawai ba kwazo zai amfanar <laughs> ba zai kamfana wala yanfa'u zal jaddi min kal wato kaga wannan lafazin yana cikin abin da manzon Allah ke yi na azkar bayan sallah ta farilla ثم وفدت بعد ذلك zalika ala yace daga baya sai na je wurin muawiya fa sami'tuhu ya'muru an-nasa bizalik sai na je yana umartar mutane da wannan wato wannan ya nuna da muawiya bai san wannan sunnar ba sai lokacin da Mughira bin Shu'ba ya aiki Warrad da ita a rubuce yace kai dauko takarda da alƙalami ya dauko yace ka ce da Muawiya ga abinda da manzo Allah ya kasance yana yi bayan ya kammala sallar farilla shikenan Warrad ya je kai Muawiya bayan ya dawo garinsa wata rana sai tafiya ta sace kama shi ya tafi can kasar sham inda ma'awiya yake sai ya ji ma'awiya yana umartar mutane su ma suna yi wato kenan da ka ji sunna sai ma kai ma sai ka kokari sai ka bi sai ka yada balligu anni da haka ilimi yake yaduwa yanzu anan duk wanda ya rike wannan babin yau idan ya je gida a ce kafin ya yi bacci sai ya ce da matarsa ko ya ce da matansa in ba ɗaya bace ba ku zo yau ga abin da na ja makaranta zan rika maimaita kuna maimaitawa wato karanta suna maimaita la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima atait wa la muti lima manat duk yadda aka kai maimaita su goma zaka samu sun iya balantana su sha biyar balantana ashirin ka shagaltar da su sai ka ce to kuma a yi kokari a haddace kafin gobe in jiyo sabo shikenan ka sagaltar da matanka ka hana su tsaye gumi a makwabta amma in baka ba su aiki ba shaidan zai ba su aiki tsaye gumi da gulma da kishi da boka da wurin malamai da wane ne da bala'i kala kala amma sai mutum ya musu wayo sai ya shagaltar da su wa fi lafzin kana yanha an qila wa qala a wani lafazi ya kasance yana hana mutane dangane da kila wa kala wato manzan Allah kenan bayan ya rubuta masa wancan sai ya ce wa kana manzan Allah kuma ya kasance yana ha an kila wa kal yana hana kila wa kala wato gulma kenan ka dauki zance daga nan gurin ka kai can ko ya daji ta jita daga jin labari baka san yadda aka yi ba kai ma sai ka yada shi wani ya mutu baka tsaya ka nemi labari kai ma sai ka je gaba ka ce ai wani ya mutu ai da la'asar din sai wani ya dauka kai kana wurin ma ya mutu idan an ce yaushe a wani gari yaushe ai suka ce wallahi ni ma yanzu dai wani ya faɗa mun a bakin kasuwa bayan an fara maka tambayoyi kenan kamar tambayoyin mun rabbuka sai ka ji ko mutum ya canja ce wallahi ni ma yanzu ne wani ya faɗa mun sai a rasa daga ina labarin ke shi wanda ya faɗa ma wai ya faɗa masa ya ce wallahi ni ma daga can ne shikenan sai ga zama da shirita to wannan babu kyau don haka manzon Allah ya hana ya daji jita jita wa idaatil mal da wulakantar da dukiya wa kasrati su'al da yawan tambaya tambaya iri biyu ce tambaya ta ta'annuti irin wadda yahudawa suka rinka yawa annabawansu ita ce ba a so amma tambaya ta neman ilimi Allah ya umarni ta fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu da nufin ka fahimta da nufin wani ya fahimta wannan ya halatta wa kana yanha an uquqil ummahat manzan Allah ya hana saba wa iyaye mata an ambaci al ummahat iyaye mata dan haƙƙin su ya fi girma sama da na iyaye maza a wurin Allah an gane ko wa wa'adil banat manzon Allah ya hana binne ƴaƴa mata da ransu irin yadda da ake a lokacin jahiliya kaka duk wannan kare haƙƙin mata ne gashi cikin hadisin manzon Allah kafin waɗansu mayaudara su zo su ce wa za su kare mace haƙƙinta wa man'i wa hat manzon Allah ya hana rowa da roƙo manna mutumin da shi in ya samu nashi zai hana wa hati kuma in ya ganka da shi ya ce hati ba ni manzo Allah ya hana wannan ya za ka zama marowaci kai in ka samu naka kuma in ka ga waɗansu da nasu ka ce hati ba ni manzo Allah ya hana wannan الحديث السادس والعشرون بعد المئة حديثي نا عشرين دا شدا با... نا... نا دريد عشرين دا شدا هكا نيكو عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن أبي صالح السمان an karɓo daga sumayyu namiji ne kenan inda mace ce sai ce sumayya maula abi abdurrahman ibn al harith wato bawa ne yantacce na abubakar ibn abubakar wato abubakar kenan ibn hisam ibn abi salih as-samman an abi huraira hadisin daga abu huraira Allah shi kare da a gare shi أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلكا مهاجري سنزو وجن من زن الله فقالوا سكتي يا رسول الله يا من زن الله ذهب أهل الدثور بالدرجات الأولى والنعيم المقيم ما أبو تادوكيوي سنتفي da manya-manyan darajoji gobe kiyama da kuma ni'ima tabbatacciya kala sai manzon Allah ce wa ma zaka saboda me qalu sai suka ce yusalluna kama nusalli suna sallah irin yadda muke yi wa yusumuna kama nasum suna azumi yadda muke yi wa yatasaddaquna wala natasaddaq suna sadaka mu ko ba ma iya dan ba mu da dukiyar yin sadaka wa yu'tikuna kuma suna yantar da bayi wala nu'tik mu ko ba mu da kuɗin da zamu sai bawa mu yantar da shi wato kaga sahabbai suna kishi ne akan harkar addini in sun ga wani ya wuce su kan ayyuka na alkhairi ba mu bai da muke kishi wajen riga wajen mota wajen gida wajen agogo wajen turare wajen mata mutane ba abin da ba sa gasa yau gasar agogo wani ya yi agogo iri kaza to nima haka ko da bashi gasar mota wani ya ja irin karinatu din nan to nima ko da ha maza ha mata sai na hau karinatu gasar turare wani ya sa turare kaza gasar takalmi gasar mace wani ya auri mace iri kaza nima sai na auro wai ma qualification na karatu kaza ni ma sai na auro tun da ni ma dai kar a ce an wuce sa'a wannan shirme ne ba ya da wani amfani a cikin a rayuwa so ake wani ya aikin alkhairi ya zan yi in kamo shi yana kiyamul lail ya zan yi nima in koyawa kaina in kamo shi yana karatun qur'ani ko ya haddace izu goma ya zan yi ni ko biyar in haddace ya haddace izu ashirin ya zan yi nima in haddace ya haddace talatin ba haushin shi zan ji ba dan me yake da hadda izu talatin ni ba da ita ya zan yi nima in samu talatin din haka ake so wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun kan sahabbai karin da suka yi wajen manzo Allah kenan ba su ce wani ya dogon gida mu bamu ba wani ya yi mota mu bamu ba wani ya yi kaza mu a'a wani gashi muna sallah yana yi muna azumi yana yi matsalar shine yana da kuɗin da zai zakka ba mu da kuɗin zakka ba wai jin haushin sa suke yana da kuɗi ba a'a ibadar zakka su ba su taɓa yi ba ibadar yantar da bawa ba su da kuɗin da za su yi ta masu kuɗi ne ke yi shine suke tambayar manzon Allah ya ba su wata hanya da za su cike wannan rarar wannan gibin da suke da suke da shi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce da su afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum shin bazan koyar da ku wani abu ba wanda da shi za ku kamo wanda ya wuce ku wa tasbiquna man ba'dakum ku tserewa wanda yake bayan ku wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma ba wanda zai fi ku sai wanda ya aiki irin naku kuna san wannan abun kalubala suka ce eh ya rasulullah muna so qala sai manzo Allah ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna allura lafazin hamida mudari'i ay madi mudari'i ya hamadu an gane ko hamida yahmadu ala wazani fa'ila yaf'alu min babi min babi me fariha yafrahu to dan waɗansu sai zo ko kan mimbari sai ka ji wani ce innal hamdalillah hamuduhu wa nasta'inuhu hamuduhu kuma a'a sai dai na hamaduhu bi fatahil mim an gane ko amma sai ka ci hara hudu ba wani ce na hamuduhu wa nasta'inu wa tahmaduna kenan ba wa tahmuduna ba kenan ko tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasina marra ku yi hakuri nukan yi haka wani lokaci saboda irin wannan ya fi sa karatu ya zauna haka wannan ko ba haka ba na manta wani malamin mu mutumin Egypt haka yake ba inda za a yana karatu da ko awa uku zai ka gaji kullun laccarsa sai mu ga cewa kamar rabin awa yi a hankali a haka kala abu salih na abu salih yace faraja fuqara'ul muhajirin wato manzo Allah ce ku rinka yin tasbihi ku rinka hamdala dubura kulli salatin a ƙarshen kowace sallah talasan wa salasina marra so talatin da uku uku wato subhanallah sau 33 alhamdulillah sau 33 Allahu akbar sau 33 to da wanne ake fara yi sannan wanne sannan wanne wanne ake fara yi sannan me alhamdulillah sannan me Allahu akbar shi da karshe to anan sai manzo Allah ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna ku yi tasbihi ku yi kabbara ku yi hamdala menene amsa kenan ba dai kowanne za ka fara yi ba wato sai ka ce ai al'atafu bil wawi la yaqtadi tartib in an jeranta ababai ababen kidayawa da wawun baya nuna wanda aka kawo daga farko shine dole za a fara yi baya nuna wanda aka kai daga karshe dole shine daga karshe dan da wawun aka yi kididdiga da an ce summa summa summa da sai fa'idantar da haka amma yanzu ake a faɗa ma dame dame ake yi jera su kuma ka je ka nema a wani hadisi amma yanzu dame dame ake yi kawai hadisin yake so ya nuna amma a yaya ake jera su sai kuma ka nema a wani hadisin dan karwo ne ka fama da wannan hadisin cewa a kasan da wani ya zo da zafin kai sai ce to kaga tasbihi za a yi sannan kabbara sannan hamdala a ce me sai ce ga hadisi bukhari da muslim muttafaqun alaihi قال أبو صالح أبو صالح يتي فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai fakirai daga cikin muhajirai suka koma wajen manzon Allah faqalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna fa fa'alu mislahu abin nan da ka ba mu kace mu je mu rinka yi mun je muna yi sai yan uwan mu musulmi masu dukiya sai su ma suka je sai suka rinka yi kaga dai bata canja zani ba kenan da ba su yi ba mu muke yi to da mun kamo su wajen ba mu da kuɗin zakka ba mu da kuɗin yan tadabawa to amma gashi kuma sun zo su ma suna yi sun sake wuce mu kenan فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah ya ce zalika fadlullah yutihi man yasha sai ku yi hakuri wannan fadlan Allah ce yana bayar da ita ga wanda ya ga dama isa idan Allah ya ba mutum dukiya ta halal yayi aiki na alkhairi da ita ba kowa ke samu wannan gaman katar din ba na farko dukiyar ta zama halal na biyu kuma a kashe ta ta hanyar aiki na gari ba kowa ke samu wannan ba shi yasa manzo Allah ce nemal malu salih lil abd salih ma dalla da dukiya ta gari a wurin bawa na gari suka ce dukiya ta gari ta halal a wurin bawa na gari mai kashe ta ta hanyar da ta dace ta hanyar halacci ba ta hanyar haramci ba to ba kowa ke samun wannan ba sai kaɗan cikin bayi Allah sa mu cikin su qala sumayyu sumayyu ne ce fa Haddaftu ba'd ahli bi hadha alhadith sai na faɗa wani sashi na iyalai na wannan hadisi fa qala sai yace ce wa hamta a ah, kai wahami wahami shine ka fahimci hadisin ba yadda yake ba shi yana ganin ya samu hadisi ya ji na faɗa mutanen gidansa sai wani wanda ya faɗa ce kayi wahabi ba haka hadisin yake ba inna ma qala abinda manzon Allah ce tusabbihu Allah salasan wa salasin kai tasbihi 33 wa tukabbiru Allah salasan wa salasin kai kabbara 33 wa tahmadu Allah salasan wa salasin kai hamdala 33 <laughs> wato shi wannan ina ji irin yan zahiriyan farko farko ne kenan shi yana ganin yadda manzan Allah ya ce ya kawo ta tasabbihuna salasan wa salatin kaza salasan wa salatin kaza salasan dole sai ka faɗa haka shi kuma wancan yana ganin idan ka ce ka yi tasbihi ka yi hamdala ka yi kabbara talatin da uku kana nufin me kowanne nawa me bambanci dan Allah ba wani bambanci amma shi ba ruwansa yana ganin shi dai ga yadda an faɗa masa manzan Allah ya faɗa keke da keke wara-wara gwari-gwari shi haka za a faɗa tasbihi talatin da uku hamdala talatin da uku dole sai an yi haka wato saboda suna son kiyaye lafuzza da suka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi faraja'tu ila abi salih sai na koma wajen abu salih fa zakartu lahu zalika sai na ambata masa haka fa qala sai yace qul Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tabluga min jami'ihinna salasun wa salasin abu salih yace ai fil amri sa'a abin yana da yalwa in ka ga dama ka iya cewa Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah dai kenan Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah bi kenan har ka kai 33 yace in kai haka din ya yace ba sai ka tsaya ka ware subhanallah ita kadai 33 ba walhamdulillah ita kadai 33 ba Allahu akbar ita kadai 33 ba sai kai haka ba in ka ga dama subhanallah walhamdulillah wallahu akbar daya subhanallah walhamdulillah Allahu akbar biyu haka kai 33 yayi in ka ga dama kuma subhanallah subhanallah subhanallah daban walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah daban wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar daban duk wanda kai yayi fil amr sa'a ina fatan kun fahimta rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ne ya ruwaito shi ina ganin sai mu tsaya a nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai dai rabi karatu rabi bayani a goben kenan wato ba karatu kaɗai zamu yi ba karatu da bayani ko da ke wani zai ce to ai dama karatun ana yi ana bayani bayanin da yake wajen littafin wajen karatun Allah shi ke hukukun lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi